Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na wannan mako ya samu bakuncin wani mai larurar idanu mai koyarwa a wata makarantar boko da ke jihar Adamawan Najeriya. A lokacin farko ba zan manta ba na ɗauki jarakuna zan je gidan mai sai na sami ah, masu ba da mai na so mai suka ce malami zaka da mai a ni ma kamar yadda ake sayarwa ni ma zan yi kokari ga na rufa ma kaina asiri a Nijar, wani mai bukata ta musamman ya dage da aikin walda hade da kanikanci a maradi na yi karatu Eh, na muhammadiya bangaren boko dai ban yi ba tunda a lokacin akwai matsala ta rashin abin hawa tsakaninmu da gidanmu da kwallon akwai nisa sannan za mu karkare da fatan na kasassun gana a yayin da sabon zababben shugaban kasar john dramani muhamma ya karbi ragama a jiya talata bakwai ga watan janairu the basis public transport systems in za ka fita nan ga ka ce cikin gari for instance persons with disability shiga abin muke kira nanga trotro. Masu bukata ta musamman a Najeriya na ci gaba da nuna azama wajen taka muhimmiyar rawa a al'amuran ci gaban al'umma. A jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar wani wanda ya tsinci kansa a halin makanta sakamakon ƙaddara na ci gaba da ba da gudunmuwa a sha'anin ilmantarwa bakon shirin wanda a baya ya yi sana'o'i da dama ciki har da kasuwancin man fetur malamin makaranta ne a yau ya yi wa wakilin muryar amurka lado salisu muhammad garba takaitaccen tarihin rayuwarsa sunana jibril adamu amzaranda ni ne a uh, zonal coordinator na kungiyar makafi a nan najeriya gaba daya wanda yake fama north east mm. ranka da zonal wannan lalura da kake ciki na makanta madauka cewa yaya al'amarin ya same ka ne da shi aka haife ka ko dai bayan an haife ka ka tsinci kanka ciki eh, Lallai gaskiya bayan an haife ni kusan ina irin shekara goma sha ɗaya mm. zuwa sha biyu mm. abun ya same ni ba ba ciwo ba komai dai kawai abun ya zo ne kawai kamar an ɗauki wutan nefa to a lokacin da ya faru da niyaka, sai na duba na ga akwai sa'ayi na wanda su ma suna jujjuya sana'o'i sai ni ma na kai makanta fa ba kasawa ba ne sai na fara sungula lokacin na fara sayar da fetur petroleum da kuma eh, gas da injin oil a lokacin don a lokacin farko ba zan manta ba na ɗauki kuna zan je gidan mai sai na sami ah, masu ba da mai na so mai suka ce malami zaka da mana a ni ma kamar yadda ake sayarwa ni ma zan yi kokari da na rufa ma kaina asiri hmm. aka fara bani yalo biyu zuwa uku a lokacin lokacin ana sai da mai 65 biyar lokacin hmm. na fara sayarwa ni kuma sai sai da shi naira 100 a haka haka haka haka har aka zo Allah ya taimake ni sai iyaye na suka kai ni makarantar makafi a jada special education jada mm, a nan a jara da mm. na fara koyan karatun ta makafi allah ya taimake na gama na tafi secondary school at the same thing a jada in allah ya taimake da na gama na tafi makarantar da ake kira eh, aminu sale college of education azare bauchi na sami eh, ɗalibai wanda ba masu gani ba makafi ba ne mm. masu ido ne duka kusan duk a department in ma mu biyu ne kawai wanda ba mu gani kuma karatu da gaske kuma sama da mutane 400 zuwa 500 farko muka zo muka fara karatu da su muka fafata mm. Allah ya taimake mu na taimake na gama eh, NCE mm. a 2021 akwai wani wanda ake kira honorable member Ahmadu eh, wannan eh, Lekki mm. Hamidu Sajo Lekki ba manta ba ya zo nan ya bani ah, abin da ake kira appointment wanda malami ne na gefen malantaka na primary school hmm. daga nan aka yi posting nawa zuwa eh, capital school hmm. makaranta ne na masu ido hmm. allah ya taimake da na zo wajen sai ina karantar da a wajen Daga Najeriya sai makwabciya jamhuriyar Nijar inda wani matashi mai larurar kafa ke aikin walda da kanikanci. Eh, sunana salisu sabiu president na shi a ta uku karkashin eh, kungiyarmu ta guragu da ke jagoranci salisu a takaice me tarihin rayuwarka na farko dai na yi karatu eh, na muhammadiya boko bangaren boko dai ban yi ba akwai matsala ta karamcin rishin abin hawa lokacin an sakan dai na ekwal tsakanin da gidanmu da ekwal din akwai nisa shi kuma lokacin so yana ganin wannan ɗawainiya din tunda bai da wani abun hawa wanda zai kai ni ya maido ni haka aka yi ka to ya eh, ni ina ga sai na shekara goma sha biyu ma da lahiyar kada kawo eh masassara ce na yi dare guda kawai kuma wannan masassara a kai ta zuwa likita ana dawowa kai ta zuwa lagani shi dai ne sanadiya dai aka kai nan babban likita ta mara da aka yi irin wannan masaji din wanda ake ma eh, hmm. guragu lokacin ana tada ne in yi tsaye ko ga gini ko a ina yin tsaye amma da yake ba kwashashen wayo gusawa sai tana wahala da ya zama sanadiyya dai kasan lamari na ubangiji yanda Allah ya tsara eh haka ne To bari mu je Ghana domin jin fatan na kasassun ƙasar a yayin da sabon zababben shugaban ƙasa John Dramani Muhamma ya karɓi ragama a jiya talata bakwai ga watan Janairu. Ilimi da kiwon lafiya da suhuri da aikin yi na daga cikin jerin abubuwan da suke fatan ganin sabuwar gwamnatin ta mai da hankali kansu kamar yadda aka yi alkawali a yayin yakin neman zaɓe. ya ce wai ya ba free education for persons with disabilities those who are in tertiary school sai nan wurin samun aiki aiki na gwamnati. Kamar yadda dai lauya Abdulrahman ce suna buƙatar zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da ya cika alkawarinsa na baiwa masu fama da larurar na ƙasa ilimin gaba da sakandare kyauta ya ce a ba su aikin yi haka kuma a yi doka da za ta sa a tsara motocin haya yadda zai dace da su haka kuma ya ce suna samun matsala a tasi na uba idan direbobin suka ga masu larurar na ƙasa ne sai su ƙi ɗaukar su to a sa doka da zai sa a hukunta wanda ya ƙi ɗaukar su masu sauraro Nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakin shirin daga Najeriya, Nijar da Ghana da wakilan muryar Amurka sai producer Julie Lazarus Gresham, ni Sule Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.